Idan mai sauraro bai manta ba a cikin ina da hujja kashi na 26 mun tsaya ne a inda kairi bata gaya ma wa Nabi hatta da Ruki cewa ta canza layi ba ne yayin da ta ce jarabawa ne ya hana ta kunna layinta. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Ana gobe za su zana exam ɗin Kairi ta kira Hanuna don yi masa cini da wayan inna ta kirasa lokacin da ya mata korafin kashe waya da ta yi sai ta bashi haƙuri da cewa ta kashe ne don ta samu chance na yin karatu. Ko kaɗan bata sanar masa cewa canza waya da line ta yi ba. Washe gari ko da ya iso ƙofar gidansu don ɗaukan ta ta layin in ne ya kira. Lokacin da ya sake gwada gidan tsohon line ɗin kairiyan ya ci a kashe. In na ce ta kai mata wayan lokacin da take tsaka da shiryawa. Sun bar zariya misalin karfe bakwai na safe, hakan yasa suka isa akan lokaci, har ma sai da kairiya ta samu kusan awa ɗaya kafin a shiga exam ɗin. Haruna sai ya shiga cikin garin hunkuyi ya yi shawaginsa har zuwa lokacin da kairiya suka kammala ta ta zaman jiransa har ya dawo don ba waya a hannunta bare ta kira. Lokacin da suka dawo gida kairiya ta yi tama Haruna godiya akan irin dauniyar da yake jurewa nasu. Amma sai ya nuna mata akan ba komai ba ne domin babu abin da Alhaji Bakar zai saka shi bai yi ba macikar ba saɓan Allah ba ne. Kairiya tuna ta shiga gida take jin ta saka yau tana addu'an su ga alkhairi Malam da ya dawo ta shiga bashi labarin yadda exam ɗin ya gudana, ya yi musu addu'an fatan samun nasara. Daren ranar, ta tasa Ahmad da ya zo weekend a gaba ya buɗe mata sabon WhatsApp da line ɗinta. Ta buɗe Instagram ma da Snap, Facebook ne kawai ta ce ba ta so kada ya buɗe mata. Numbers ɗin duk friends ɗinta su Sura Alkasim da Suruki da ke kanta duk ta loda a sabon line ɗin har number ɗin Hanna duk ta yi saving. Duk da har ranar ta kasa kiranta, ta kuma san Tana can tana aikin kiran tsohon layin ɗin nata, ta ji sa a kashe. Sai ta yanke shawaran zuwa da safe, za ta kira ta ta layin ɗin inna su gaisa, in ya so sai su dinga waya ta layin ɗin inna. Ba ta da ta bari ta san cewa canza layi ta yi ba. Da wannan tunanin, Kairi ta kwanta bayan ta gama shige-shigen da za ta yi a aiji. Bala direba ne ke sanya akwatunan uban gidansa tare da tilan ɗansa da suka diro da su ƙasan. Fuskarsa washe da fara'a kamar koyaushe. Lokacin da ya gama sanya jaka ta ƙarshe, ya yi saurin rufe but ɗin. yana nufin ɓangaren mai zaman banza ya buɗe wa 'yan bibikar Abba da ke tsaye yana ansa kol ɗin din Isa Kaita da ya shigo wayansa yanzu. Tuni shi Alhaji Bashar Bukar Abba ya buɗe backseat ya shige. Lokacin da MB ya shiga, Bala ya mai da murfin ya rufe, yana zagayawa ya shiga driver seat ya tashi mota. Yana waiwayawa ya fara kwasan gaisuwa tare da sanni da zuwa a wajen ubangidan nasa. Alhaji Bashar ya amsa da kulawa sosai, yana kara wayansa a kunne da ta yi tsuwa bayan ya yi receiving. Daga yanayin da yake amsa kol ɗin, Bala ya gane da Momi yake wayan, sai ya dubi 'yan Bukar da ya sauke wayan hannunsa daga kunni alamun ya gama amsa wayan da yake. Bala ya gaida shi yana masa barka da dawowa lafiya. Ya amsa da fara'a kaɗan a kan fuskansa. Idanunsa dama toshe ke da baƙin gilas. Motar sai ya ɗauki shiru bayan dadi ya gama waya da Momi yana sanar mata ga sunan ƙarasowa gida. Sun baro airport yanzu. mahuris Bukar Abba da ya jingina bayansa da jikin seat ɗin motan sai ya lumshe idanunsa yana jin wani irin sanyi na ratsa zuciyarsa a lokacin da wani tunani ya haska cikin kwanyensa. Ya ci gaba da barin idanunsa a lumshe yana ayyana yadda wasan zai tsaya tsakaninsa da wannan yarinya da take jika ta zuciyarsa. Abubuwan da suka faru yana ƙasan Itali suka shiga dawo masa musamman ciwon da ya kwanta ya yi rijib da zazzaɓi har na kwanaki biyu. Duk ta dalilin ta kashe masa waya. a karo na biyu. Hoton fuskan wayan da a ranar ya maka ta da ƙasa ta yi damage. Wayan ya yi condemn ya haska a idanunsa. Ya rintsa idanunsa da ke alimshe zuciyarsa na sake haska masa irin matsanancin halin da ta jefa zuciyarsa ciki. Har zuwa kan yadda ya dinga ci gaba da bibiyan kiran line ɗin nata amma abu ɗaya ake nanata masa wayan a kashe yake. Har suka isa a Sokoro bai buɗe idanunsa ba. sai da ya ji Bala ya tsaye da motar, kafin ya balle murfin motan ya zira kyawawan kafafuwansa waje. Daga bisani gangan jikinsa ya ida fitowa. Ya miƙe a kan ƙafafunsa ya fara cakawa, don nufin hanyar da zai sada shi da fatinsa. Ya jiyo aman muryar mahaifinsa na faɗan, Muhris, ba za ka shiga momi ta ganka ba kafin ka je ka kwanta? muhris ya tsaya cak tare da waiwayowa ya aza idanunsa akan dadi yana sakin karamin murmushi yake faɗan. Dadi, Kaina ke ciwo sosai, ina buƙatar na huta da gaggawa. Za mu haɗu da safe insha Allah. Alhaji Bashar Bukar Abba ya jinjina kai kawai yana mamakin sauyin yanayi da yake gani tattare da tilan ɗan nasa tun a Italy. Ya yi tambayan duniya kuma ya ƙi sanar da shi abin da ke damunsa. Har yake ƙoƙarin taɓa ƙwaƙwalwa da kuzarin ɗan nasa. Sai dai ya san tun da suka dawo, momi ita ce kaɗai za ta iya titsiye sa ya sanar da ita damuwansa ko ya ƙi ko ya so. Ya juya ya fara takawa zuwa cikin gidansa, murmushi na bayyana saman fuskarsa lokacin da yake hango yadda diraman zai kasance a lokacin da momi za ta buƙaci sanin damuwan tilan ɗan nasu. Duk da cewa shi ya fara sunsuno wani abu game da yadda yanayin muhuri tsin ya canza farar ɗaya. A Sokoro, karfe goma na safe, yau garin na Abuja da ruwa sosai aka tashi tun tsakiyar dare ake ruwa har zuwa wayewan garin yau ɗin. Sai yanzu ne ruwan ya ɗauke, sai ɗan da ake yaf yaf Garin ya yi daɗi sosai. 'Yan bibukar Abba ne ya fito daga site ɗinsa yana sanye cikin riga mai long sleeve milk color da wando ne blue. Ya yi kyau sosai cikin kayan gashin kansa sai wani kyalli yake idanunsa na sanye cikin siririn black glass. Hannunsa na riƙe da wayansa ɗayan kuma na soke a jiyun wandonsa. Lokacin da ya sanya kansa cikin tamfatsai falon da ke downstairs ya yi daidai da fara sako matashiyan budurwar da ke sanye cikin doguwar riga na wani irin material mai roba da ya bi jikinta, ya fiddo duk wani tudu da kwari na suran jikinta. Kai ka ce babu kaya akan kan fatar jikin nata. Kanta babu komai sai dogon gashinta da Allah ya mata baiwansa baki siɗik. Ta kame shi da babban ribom, jelan na reto a bayanta. Da bibiyu take haɗa state ɗin har ta ƙarasa sakkowa ta fara takowa zuwa ainihin fala. Hannunta na rike da wayanta lokacin da 'yan bibukar Abba ya iso tsakiyar falon. saye yadda ki hancin budurwa. Hakan ya sa ta kai dubanta ga direction ɗin da take jiyo ƙamshin cikin tsananin murna. Ta ware ido tana ɗaga murya wajen faɗin La! Ya MB, saukar yaushe, Sani da dawa ya muhris. Idan kujeru da kayan kawan da aka da ke falon sun tanka, to MB bukar Abba ya tanka ma budurwan. Ya wuce kai tsaye yana bin hanyar da zai sada shi da fatan dadi. wanda wani matakalan stage ne ya haye da zai kai shi bangaren dadi ta cikin main palo din. Budurwan ta saki baki tana bin bayansa da kallo har ya wa ganinta. Ta sauke wani irin ajiyan zuciya wanda ya fito haɗi da zazzafan soyayyan da ke nukurkusan zuciyanta game da ɗan uwan nata. Ta sake zuƙar ragowar ƙamshinsa da ya bar falon da ya bari a falon. Tana mai takawa zuwa ɓangaren dining don yin kalaci. Tashinta kenan daga baccin ƙa'ida na safe ta yi wanka ta sako domin sawa cikinta abinci. Zama ta yi tana bubbuɗe haɗaɗɗun wamas ɗin da ke bisa dining table ɗin. Tana selectin abin da za ta ci, zuciyarta na isima mata ta yadda za a yi ta mallaki zuciyar Muhris Bukar Abba ya zama nata ita kaɗai. Oyoyo my son, welcome back dear. Amma na yi fushi da baka shigo tun jiya na ga yadda ka iso lafiya ba, baby mommy. Hajiya Aisha da ke zaune kusa da mijinta Alhaji Bashar Bukar tamkar za ta shige jikinsa ta ci uban gaye cikin wani lallausan lace da ya amsa ɗinkin da ya sake fito da kyanta. Ta yi maganan idanunta a kan tilan ɗan nata da yake mafi soyuwa a zuciyanta matuƙa. Tarin ƙauna da soyayya da take masa na haskawa a kan fuskanta. A karon farko, ‘yan bibukar Abba ya saki murmushin da har sai da dimple ɗinsa ya lotsa. Wani irin tarin soyayyan momin na bayyana a saman kyakkyawan fuskansa ya isa inda iyayen nasa ke zaune. Yarsu na har ƙasa yana farawa da gaida Alhaji Bashar. Ya ɗaga kansa daga duban saƙon da ya shigo wayansa. na imel yana ɗaurawa a kan muhuris. Ya saki smile yana amsa gaisuwan nasa cike da kulawa, ya ɗaura da faɗin. Yanzu ciwon kan ya sauka ko? Muhuris ya gaɗa kai shi ma, yana murmushi ya furta, eh dadi, dama na gajiya ne kawai. Daga haka ya matsa sosai kusa da momi, yana mai ɗaura kansa bisa kafaɗinta, bisa ƙafafunta, Murya cike da sangarta yake faɗin, “Morning mummy, hope mun same ku lafiya.” Hajiya Aisha ta shafa suman kansa tana faɗin, “Lafiya lau bebin mummy, ya Italy ɗin?” Lau mommy na ji daɗin ƙasan fiye da yadda na yi zato. Akwai wajajen buɗe ido ashe sosai, masu ɗimbin tarihi da yawa. Zan koma soon insha Allah, in yi spending kamar two weeks ina zaga garuruwan da ke ƙasan baki ɗaya. Maurice ya yi maganan yana gyara zamansa bisa kafet. Momi ta yi murmushi tana faɗin, ka ce kai tafiyan ya yi riba tunda har kake kwaɗayin komawa nan kusa. Yanzu dai tashi ka je kai breakfast akwai duk abin da kake so. Har fefe soup ɗin ƙashin rago da kake so na shiga kicin da kaina na yi maka. Har Peter na min tsiya wai ya san ɗan na ya dawo kenan. Morris ya saki murmushi yana faɗin thank you mom. Bari in je sai kin fito. Daddy ina ga zuwa gobe zan shiga zitan akwai abin da zan yi a garin. Zan sauka a sabon gida. Ai ka ce Haruna da Migadi suna nan kullum ko? Cikin gidan suna kula da shi ko? Alhaji Bashar Bukar Abba ya ɗago kansa da tsananin mamakin furicin tilan ɗan nasa na cewa za shi Zariya, a karan kansa ba tursasa shi aka ba. Ita kanta momi da mamaki kwance saman fuskanta take duban muhuritsin. Kafin dadi ya ɓoye mamakin nasa yana faɗin oke, Allah ya kai mu goben lafiya sai ka kira Haruna ya gyara maka fat naka. Duka kitsin gidan yana hannunsa ai. Kwana nawa za ka yi? Don ina son tura ka Lagos wajen Mr. Balogun. Daga nan sai ku taho da Hanna da ke wajen Mina. muris ya furta, only two days kawai zan yi dadi in dawo. Sai na wuce Lagos ɗin ma, dama ina son zuwa can ɗin. Ok, kenan. Allah ya dada kai lafiya. Amma ka tabbatar ka je har babban gida ka yi zumunci da dangi. Ga ma ‘yar ka Zina nan ta zo mana kwana biyu. Ita kuma auta ta sa kai ta tafi Lagos. Ina ga ba za ta ji daɗin zama ba idan ka je Lagos ku dawo tare kawai. Shi dai Muhris amsa ma dadi kawai yayi yana nufan hanyar fita falo. Lokacin da ya isa ɓangaren dining ɗin ya yi daidai da kammala kalacin zi da take. Ta miƙe don baro area ɗin ta goya Muhris ɗin na tawowa sai ta yi saurin komawa ta zauna a kujeran da ta tashi tana jira ya su wajen. Ko da iso bata ishe sa kallo ba ya ja kujera ya zauna ya shiga bubbuɗe wamas ɗin da ke kan dining ɗin Bayan ya aje phones ɗinsa, samfurin iPhone 12 Pro Max. Ruwan ci ya fara haɗawa, yana zuba sup ɗin ƙashin ragon da Zina ta ɗiba ta ci ita ma. Ya zuba chips kaɗan daga gefe, ya fara cin abincinsa hankali kwance, tamkar bai taɓa sanin da ruwan halittar mutum a wajen ba. Ita ko Zina, satan dubansa take babu ƙaƙƙautawa. Wutan soyayyarsa na sake ruruwa a cikin zuciyanta, komai nasa burge ta yake, hatta da yanayin taunansa yana burge ta sosai. Amma muryanta ne ya shiga kunnuwan tsin lokacin da take furta, Ya Morris, idan wani abu nai maka na ɓata ma da kake min halin ko in kula a kaina, ka taimaki zuciyata ka yafe min yaya bi. Allah ne ya jarabi zuciyata da soyayyanka, wallahi ba yin kaina ba ne yaya Morris. Kukan kisan da Zina ta saki ne ya hana ta ƙarasa jawabin nata da ta faro. Sai dai tamkar tana magana ne da dutse don ko kaɗan ‘yan bukar Abba bai nuna ma ya san da shi take ba. Sai sake haɗa fuskansa da ya yi yana cin abincinsa hankali kwance abin da ya masifan sosaran zina ta ƙara ƙarfin bolin ɗin kukanta. Hakan da ta yi ya sa ‘yan bibukar Abba dubanta cikin tsananin fusata yana zara gilasin da ke idanunsa ya aje. Ya watsa mata wani mugun kallo ba tare da yi magana ba ya nuna mata hanyar barin dainin area ɗin. Fuskar nan amurcike tamkar bai taɓa sanin wani abu wai shi dariya ba. Hakan ya sa jikin Zina ɗaukar rawa ta miƙe tana sakin wani sabon kukan ta bar wajen tana jiyo uban tsakin da ya saki cikin wannan muryar dai tasa da ta sansara shi mai cike da kwarjini da laushin da ke sake kassara zuciyanta wajen narkewa da sansa. Zina, lafiya ke ta faman kuka haka? Ke da waye ne? Amma muryar momi ne ya shiga kunnuwan Zina da ke zaune cikin wansita tana faman kuka har da shashika. Ta ɗago idanunta ta asasa akan momi tana sake ɓare baki take faɗin, momi ni da yamuris ne. ya tsane ni momi ni ban san mene masa yake min wulakanci ba wai fa daga na yi masa sanni da zuwa bai amsa ba na yi complain shine ya daka min tsawa ya koro ni daga dining me laifi na anan momi cike da takaici momi ta dubi zina da ta jefa mata tambaya daga ƙarshen bayanin da ta koro mata ta furta yanzu zina dan ya miki tsawa ya ce ki bar inda yake shine zaki zo nan kina da rasgan kuka saboda kin zama sakarya ai kin fi kowa sanin halinsa ko Hanna ba yana sake mata fuska ba ne, don haka ki kiyaye shige masa sai ku zauna lafiya da shi. Daga haka momi ta wuce zina da ke sake matso hawayen takaicin yadda momi ta gwasale leta, Maimakon ta je ta yi masa faɗa shine za ta wani goyi bayansa. Ta bi bayan momin da harara tana miƙewa ta nufi upstairs ɗakin da ke kusa da na Hanna inda suke sauka. Ta mai da ƙofan ta rufe tana latso kiran aminta don sanar da ita irin wulaƙancin da ya muhuriz ya ƙaro. Dan a baya tana samun arzikin amsa gaisuwanta da yake, amma sai gashi a yau bata samu wannan alfarman ba. Muhris, me ya haɗa ka da ka Zina har ka sa ta kuka? Dan me daga ta gaida ka, ta yi maka sannu da zuwa, sai ta zama aibu har ka kore ta daga inda kake. Kar ka sake, ba na son wulakanta ɗan adam, musamman ita ‘yar uwarka ce. Me zai sa ka dinga mata haka Muhris? Momi, ke ma kanki kin sani yarinyar nan ba ta da kunya sam, Wani ne za ta tsaya a gabana tana kallon tsabar idona tana sanar da ni soyayya da take min. Ni sa'anta ne? Ni ba momi ban san me yasa tun asali na tsani yarinya da ɗabi'unta ba. Yanzu kuma gani take tun da ta fita ta yi karatu a waje idanunta sun sake buɗewa da rashin kunya. To ni tattaka ta zan yi ba zan yi tolerating iskancin nata ba. Idan tana son mu zauna lafiya ta kiyaye shiga duk wata sabgata. Morris ya yi maganan fuskansa na bayyana irin ɓacin ran da ke tasowa tun daga kasan zuciyarsa. Yana haskawa cikin idanunsa. Momi ta ja kujera ta zauna tana faɗin calm down Muhris, ya isa haka, duk na gane me kake nufi. Amma ba ta wannan hanyar za ka bi da ita ba, don dai amsa gaisuwa kawai idan ta ma ai ba aibu ba ne, maganar soyayya da take ma ai har da laifinka da ka kasa yin budurwa har yau kana biye masu zaharaddin da suka sa shashanci a gaba dukkan ku kun kai munzalin aje iyali inda ka fito da yarinyar kirki a matsayin wacce zaka aura da ka kashe bakinta da duk masu layatawa a family tana son ka don haka na baka nan da lokaci kaɗan ka fito da matar aure don a wannan bikin na fauza da aka yi baka ji yadda hajiya laure ke bugun kirji tana yayata irin soyayyar da zina ke maka ba har tana faɗin lokaci yayi da za a fara auren zumunci a family ɗin bukar abba sam abin bai min daɗi ba domin sam soyayyar da zina ke ikirarin tana yi maka bai taɓa burge ni ba kuma Zina ba ta cikin sauran matan da nake maka kwaɗayin samu. Don haka, ka duba 'yan mutunci ka kawo min a matsayin wacce za ka aura, nan da ba da jimawa ba, tun kafin su yi ƙulle-ƙullensu su sa wa dadi son abin a ransa. Ka san shi da son ƙarfafa zumunci, don haka mafitan kenan ka yi gaggawan bayyana zaɓinka kafin su bayyana ra'ayinsu akan mummunan haɗin da san bana jin zai zame min alkhairi domin na fi kowa sanin wacece laure da irin ƙiyayya da cin dunduniya ta da take yi a ɓoye. A zahiri tana nuna tamkar ta fi kowa sona a cikin surukan family ɗin Bukar Abba. Don haka, ka kula muhuris, ka fita daga sabgan su din, ka saita wa rayuwanka hanyar da zai bulle maka. Kana ji na ko? Na ji momi, insha Allah zan yi yadda kike so, dan ba da jimawa ba. Ke dai kawai ki ci gaba da min addu'a. Cewa muhuris Abba jikinsa a matukar sanyayi da kalaman momi, domin ya san duk abin da ta faɗi gaskiya ne. Momi ta sake tsare sa da ido, tana karanto damuwan da ke haskawa cikin ƙwayan idanun ɗan nata. kafin ta furta. Muhris, me ke damun ka? Da ka kasa sanar da dadi, ka gaya min. Tun da kuka tafi har kuka dawo, san baka cikin wata walwala. Yana yawan karantan damuwa a tattare da kai, amma ya yi juyin duniya ka sanar da shi damuwanka, amma ka ki. To ni yanzu ba sai an jima ba, nake son sanin me abin da yake damun ka. Oya maza ka kammala cin abincin ka gaya min me ke damun ka. To masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shirin gaba. Ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau. Domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf. Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen ki shakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.